kamar yadda aka ji a cikin mahimman kanar labaran cewa wato a ranar lahadi da ta gabata ne babban kamfanin da aka kira kanal police niger ya gudanar da bikin bayyana wani sabon dekodar da ya kawo a cikin kasuwa wannan kuka dekodar da aka kira connecte yana amfani ne da duka daukakken hanyoyi na zamani saboda ku ci gaba da nishadantar da idanuwanku game da kallon wasanni da ma fina-finai da dai sauransu bari mu digi ɗaya daga cikin jami'an na kanal plus nijar. ruwan da muke yi shine ne mun wallafa sabon decoder wanda ake kira decoder connecte shi decoder connecte eh, yana da kaman sabon abubuwa wanda ya danganta misali da <laughs> yana aiki da yanar gizo da satellite kenan yanzu a wanga yanayin da muka tunkara na damuna wani bi takan yi wa misali mutum ya rasa sinyal eh, game da ruwa ko wani iska in an yi kenan wanga kodar shi eh, zai koma idan haraka fannin satelit bai yi ba sai ya koma bisa kan intanet kenan baka eh, samun matsala game da sinyal ɗinka za ka ci gaba da kallon duka abubuwa hankalinka kwance. madalla yanzu kuma sai mu je a cikin makarantun boko mu ji ina aka kwana da karatun ɗalibai musamman ma a wannan ƙarshe na watanni uku na karatunsu da aka kira turazium trimester to karatu alhamdulillahi eh, shekara yanzu muna tsammanin ta ma kare tunda mun kare ma composition tun lasamdi to yanzu eh, wajen sakamako wajen eh, to da execution di program pour les classes de 3 mun kare komi da komi mun kare 100% du program mun kare shi yanzu bisa revision muke eh, da in Allah ya rama da eh, ran laraba mai zawa muke fara examen blanc communal pour les classes de 3 insha Allah mun kare wannan examen blanc communal kuma muka samu result muka samu sakamakon shi to kuma za mu tuwa mu gyara abin da banda da muka gani da gyaran da ya kamata a yi za mu ci gaba da gyaran shi aka ga ita mai insha Allah to ai kun san eh, ko kalaskin terminal ko na tourism duk mushen da ke koya kalas da examen yana da wannan abin ga kanshi samun eh, samun eh, lallakwalkin shi samun shi ne don eh, in muka kare wannan composition muka kare kumi da kumi za mu ci gaba da rike yaranmu na kwal har sai examen yanzu mu duk shekaru haka na muke yi kuma mun ga sakamakon alheri bisa wannan aikin da muke yi to abinda eh, ga 'yan makarantar mu a saki a saki ba lokaci ba ne na a koma a ce a huta a ba a saki sai an kare examen lokaci ne wanda ya kamata a nutsu a koma bisa ka nan watan ga guda in aka yi nutsu aka kama aiki in Allah ya za ga sakamakon alheri bai kamata ba a ce dan an kare composition ko an kare example a koma a kwanta a'a ba lokacin bane ba muna kira ga uwayen yara su kama mana wa lokaci ne da ya kamata a kama ma yara a ba su magana su koma ga aiki har examen su wuce. madalla daga wato wannan gwajin kaifin ilimin ɗalibai. sai mu dawo a bangaren da ya shafi wato illar rashin lambobi ko falo-falo da ake kafawa a bisa kan hanyoyi saboda idan mai tafiya ya zo ya shaida irin matakin da ya kamata ya ɗauka ko ya wuce ko kuma a'a to ya dai wannan fano da ake kira wato fano da signalization babu su da yawa abin dinya yaba wasu kuma an karkarya su bari dai mu je ta bakin wasu masu amfani da hanyoyi jibril ba ta da wannan matsala malami matsala na fano lamba ko wannan mun jima a cikin wannan matsala yau kapital kafitar kinyami in ka duba na hanyoyi ne amma hanyoyi ha sauran duka ba fano wani fano eh, mota ya bige aksidan aka yi ya faɗi ba sama aka sashi ba wani hanyar kuma a fano ne ma ba a taba sashi ba kuma a cikin kapital cikutum don shi ne ka gani yau mu buge wannan yau mu rabke wannan dan mu kwada muka yi an mun dubi fano sekwandu guda mun kare da shi amma yanzu muna da kira babba ga bangare biyu bangare na farko shine minista na ekipema ya hita ya ga cikin garin nyame nyame na da bukatan fano wanda ya yi dubu ma a sa mana fanon da ya kare a sa mana shi ana da babu fano kuma a sa mana sannan kuma shi magajin gari sabo da ya zo magajin gari yau in ka duba cikin garin nan abin da ake ce ma feruj sai ganin feruj malam an kashe kudi an yi komai an kare amma da gaba ampul guda zai mutu wanda yake bada izinin mu sa koko mu wuce wannan ampul kin sai yayi wata shida ba sake shi ba ko ya shekara guda ba sake shi ba in kuka duba cikin lokacin nan da ba sake wannan ampul kin ba aksiyona kin da aka samu a wannan wurin ba da iyaka dan saboda shi muna jan hankalin magajin gari da kyau ya waiwayi birnin shi da kyau birnin shi na da bukatan abu biyu shi na bukatan bano da sinalization babu ita an kakarya su ya tashi ya sa su. Na biyu wutace masu ba mu izini mu wuce mu tsaya a wanda ba su da ampul ya tashi ya tahi ya sa mana ampul kin don saboda mu rabu da yawan accident kin da muke yi ta. An gaida Jibril ba ta da ɗaya daga cikin masu amfani da motoci na tasi saboda zirga-zirga a cikin birnin yamai a game da illa ta rishin falo da signalization kenan yanzu kuma sai mu je a kasuwar da aka kira bankale da ke nan birnin yamai mu ji irin gyaran da aka kawo mata a matsayin gyaran huska malmishi firasiya wannan da mun kai yau da sayi eh, ga birnin mu sun kawo mu horo su kuce kasu kan mu bari kasuwa ta yi dauda kan mu bari a tare hanya kan mu bari dauda ta yi yawa kan mu bar dauda cikin kasuwa shine kun ka gani da sayan ga mun ka tashi kuna gani da idonku an ka ishara an ka kaje tsalluwa an ka saki hanya to sai in ce ina yi musu matukar godiya su da sun samu wannan abu sun samu wannan ide kuma kun san sabon wanga da an ka samu dama ya ce bai son dauda ya ce bai son a matse hanya kuma bai son kuma a dama jallo a cikin kasuwa domin a kula da sabili da koda gobara ta zo allah ya kiyaye allah ya kare a samu mahita hanya in tana bude safiyar pompiye suna iya shiga da gudu su yi ta da gudu su shigo da gudu kaga sai mu yi ma Allah godiya shi da ya kama wannan waje muna musu godiya da Allah ya sa sun ka tuno da wanga abu mu muka kama mu wannan aiki eh, kira na da reni zuwa zuwa yan kasuwa lalle yan kasuwa suna ganiya kun dai ganin da idon ku da yan kasuwa ba su yi fitina ba cikin ruwan sanyi su ma da kansu suke banye kyalluwa suna sake hanya kirana da agare gare ga zuwa dan kasuwa kenan tunda allah ya sa sun gane sai in ce mai ina yi Allah godiya da wanga abu mun ka fara shi lami